muna da burin mu ga yau an tare mutum ko da yaro dan primary school ne ya wayi gari ya tashi ya ce yes yau ni ina na yi noma kuma ga abin da na samu kuma ba abin da nake da mai da hankali akan noma a sunana abubakar ba mai musa kuma ni ne shugaba na wannan kungiya na matasan manoman najeriya wannan kungiya tamu ta nigerian young farmers network abu da ya sa muka aka kikiri wannan association ko kuma wannan kungiya ita ce shine ya za a yi a shigo da matasa a harkar noma shi wannan kungiya kokarinta shine ya za ta yi ta karkato hankalin su matasa su gane fa'idan ita noman karan kanta ta wajajen nuna musu abubuwan da za su iya yi cikin noma da ababen da za su samu da kuma irin taimakon al'umma da kuma taimakawa ƙasa da za su yi harkar noma da ƙarfinsu da fasaharsu da iliminsu a cikin wannan harka. Mun taimakawa matasa da dama a sassan ƙasa gaba ɗaya a harka ta noma. musamman kamar ni da na hau wannan ragama da bai jima ba ina da ƙudiri masu yawa ta harkar matasa a cikin wannan harka tamu da na shigo ofisi a kokari na shi ne ya za a yi mu kawo matasanmu daga sassa musamman ta wani harkoki da muke ciki na rashin abin yi da rashin tsaro da duk matasa ne ke taka rawan gani a ciki su gane cewa harkar noma na daga cikin abin da zai sama musu ayyukan yi a wannan ƙasa. bayan nan daga cikin abubuwa da na ɗauka na ƙudiri zan yi a cikin wannan ofishi nawa shine tun daga jami'a da kuma makarantu ta secondary school nake so na wayar da kan matasa su gane wannan noma ba dole tsofi ba ne suke noma ba kuma dattijawa ba ne suke noma kuma ba mutanen da suka ritaya daga aikin gwamnati suke shigowa noma ba a nan shine za mu yi wani abu kaman kaman kaman training entrepreneurship training harkan da ya shafi na noma a ciki matasan suna nan sassa sassa ne kaman idan ka gani ba noma ba ne guda ɗaya a ciki akwai masu noman shinkafa akwai masu noman masara akwai masu kiwon kifi akwai masu kaji bayan nan kuma akwai irin masu yin greenhouse ɗin nan mata a gida su ɗan samu ɗan lambu kaɗan a gefe suna ɗan yin greenhouse ko na tattasai ko na attarugu ko tumatir da su ɗan kokumba da sauransu a ciki a mu da muke da su a ciki kamar akwai wasu daga nan sassan kano akwai wasu daga delta akwai wasu daga niger benue sun yi noman akalla wasu hektoci na gona yanzu ga kamar a ce duk hekta ɗaya na shinkafa wasu sun samu kusan yield ɗin da ya kai buhu buhu hamsin a ciki za ka ga buhu hamsin zamu magana wasu ton biyu wasu kuma wasu ton uku suna iya samu daga cikin yield duk da ma dai masara ga masara ma da dama sun yi kuma sun samu abu mai kyau wasu daga Kano da sauransu sun dan gwada ne dan kaɗan kuma Allah ya sa Allah ya sa yalwa cikin wannan kuma har sun samu ci gaba da suke kudirin su yi gona masu manya da sauransu nan da shekara biyar ban mu da wata fata shine yaya za mu yi mu noma abubuwan da ake yi a wannan ƙasa ba ma Najeriya ba har mu ci da West Africa gaba ɗaya shi muke da buri a duk sassa na abin noma. Kuma na biyu burin mu shine mu samu gaba ɗaya complete value chain ɗin gaba ɗaya ce matasa suna ciki. Cycle ɗin gaba ɗaya na noma matasa suke ciki abin da ya shafi nomawa, abin da ya shafi processing, sarrafata, ta, abin da kuma ya shafi har fitar da ita waje export ɗin gaba ɗaya. na biyu nan da shekara biyar muna da burin mu ga yau an tare mutum ko da yaro dan primary school ne wayi gari ya tashi ya ce yes yau ni ina na yi noma kuma ga abin da na samu kuma ba abin da nake da mai da hankali akan noma sai kuma bayan nan kamar yanzu kamar nan tasha ta BBC akwai wasu da aka yi hira da su wanda suke yin irin mashin din injin ban ruwa da ya sarrafa da kansa bayan nan akwai wanda bai jiman nan ba na ganin shi ma ya yi wata na'ura da idan bishiya ta ruwa ya kare mata zai alamin bayan nan zai mekin su zai dan yi ƙara haka in an sa masa ruwa kuma zai daidaita ya yi shiru kaga irin wannan matasa gaba ɗaya muke so mu so mu haɗa kai da su mu ga ya za mu taimakawa irin wannan akwai irin su da yawa wasu ma sun gwada ɗanyen tarakta kaɗan haka na hannu da sauransu duk irin wannan shine buri na na da shekara biyar na tabbatar cewa matasan nan gaba ɗaya da on board kuma sun kawo mafita wa harkar noma a zamanance a wannan ƙasa mai albarka insha Allah.